Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na murya Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 60, da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar niger za ku iya sauraron tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad, Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun tashar FM ta Alfa Radio da ke kuma si baya ga haka a shi muna nan a mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na hantsi. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake dawowa a cikin shirin na hantsi. inda za ku ji cewa an yi wani taro a jamhuriyar Nijar domin nuna wa matasa hanyoyin dogaro da kai maimakon saka rayuwarsu cikin haɗarin ratsa hamada ko tsallaka teku da nufin zuwa nahiyar turai sannan muna tafa da shirin ciki da gaskiya to amma bari mu fara da shan labaran duniya Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce ciki 'yan jam'iyyar Democrat jiya talata saboda kaddamar da jerin bincike da suka yi a kansa da kuma gwamnatinsa yana bayyana hakan da wani babban lalube da zummar kalato laifi ya ce 'yan damakarar da ke majalisar wakilai waɗanda a ranar litini suka buƙaci takardun bayanai daga kafofi 81 da suka hada da mutane da kuma kamfanoni masu nasaba da yakin neman zaben shekara ta 2016 da harkokin kasuwancinsa da kuma wa'adin tsawon shekaru biyu da ya yi a tabakinsa sun tabu ya ce an aika da wasiƙun neman bayanai ma mutanen da ba su ji ba su gani ba don kawai a tozarta su. a wani rubutu da ya yi ta kafar twitter trump ya bayyana binciken da kwamitin majalisar wakilai kan shari'a da abin da ya kira wuce gona da iri mafi tsanani da aka taɓa yi a tarihin ƙasarmu yan democrat na yin karan tsaye ga harkar shari'a kuma ba su son a yi wani aiki wani babban kwamandan sojojin amurka a turai ya ce amurka na bukatar ƙarin makaman yaƙi muddin tana so ta taka burki ma rasha a turai inda take tabka takala har ma matsalar ke zarce turan da yake bayani ga kwamitin majalisar dattawa kan makaman yaƙi kwamandan sojin amurka a turai janar kutis sikaproti ya kira rasha barazana mafi girma ga kwanciyar hankalin turai sannan ya bayar da shawara cewa amurka ta daɗa yawan sojojinta a nahiyar ta turai na dindindin da kuma na wucin gadi scarapoti ya ce ya damu sosai musamman ma kan rashin isassun bayanan sirri da kuma matakan sa ido kan abubuwan da ke gudana a turai da kuma uwa uba dusashewar tasirin amurka a bangaren tekunan yankin. kimanin shekara guda bayan kaddamar da tsarin cinikayya a afirka cikin walwala afta a takaice batun samun kasashe akalla 22 don fara aiwatar da shirin na tafiyar hawainiya kungiyar tarayyar afirka na hankurin kafa wannan tsarin cinikayya cikin walwala a fadin nahiyar inda ake da tattalin wato tattalin arziki mai karfin dalar amurka tiriliyan biyu da uku a matsayin hanyar sauƙaƙa jigilar kayan sayarwa da kuma sauran hidimomi da ma dai kai koman jama'a tsakanin ƙasashe 55 na ƙungiyar ta eu ko eu ta wajen ɗayanta tsarin cinikayya da kuma takaita shamakin kasuwanci irin haraji ƙungiyar na fatan samar da ƙarin ayyukan yi da inganta rayuwa da kuma sauran damarmaki ga mutanen afirka masu yawan wato biliyan 1.3 da zumar dai ganin an wato ana damawa da afirka jami'ai daga kasashe na afirka 44 sun rattaba hannu kan jadawalin share fagen kafa wannan tsarin a ranar 21 ga watan maris na shekarar 2018 a kigali babban birnin kasar rwanda to amma zuwa yanzu kasashe 19 ne kadai suka rattaba hannu a kai to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc kotun kundin tsarin mulkin kasar senegal ta ayyana shugaba Macky Sall a matsayin wanda ya ci zaɓe na ranar 24 ga watan jiya na fabrairu kotun ta bayyana jiya talata cewa Sall ya ci zaɓen da ƙuri'u 58 cikin 100 a martaninsa bayan da kotun ta bayyana hukuncinta Sall ya ce da manema labarai wannan sake nuna yadda da aka yi man zai sa in tsuma in rabanya irin ayyukan da nake yi ya kun bayyana godiyarsa ga magoya bayansa a yayin da a ɗaya bangaren kuma yake kiran da haɗa kai tsakaninsa da masu adawa da shi waɗanda suka nuna rashin yardarsu duk da cewa ba su ƙalubalanci ainihin sakamakon na farko ba wanda ya nuna cewa sal ɗin ne dai ya yi nasara hukumomi a pakistan sun damƙe wasu mutane 44 da ake zargin 'yan bindiga ne cikinsu har da wani dan uwan jagoran wata kungiya mai tsoron ra'ayi wadda kasar ta indiya wato indiya ke zargi da kai harin unar bakin wake da wata mota a yankin kashmir mai rabuwar kawuna mummunan harin da aka kai gundumar fulwana ranar 14 ga watan jiya na fabrairu ya yi sanadin mutuwar jami'an tsaron indiya wajen arba'in al'amarin da ya kusa haddasa yaƙi tsakanin ƙasashen biyu masu makaman nukiliya saboda zargin cewa ƙungiyar ja'ish e. muhammad da ke ƙasar pakistan ce ta kai harin ibrahim kalmasi garba ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc mahukunta a jamhuriyar Nijar sun shirya wani taro tare da haɗin gwiwar hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da bakin haure ta OIM a birnin Tawa domin nuna wa matasa ayyukan da za su iya runguma a ƙasar maimakon jefa rayuwarsu cikin haɗari ta hanyar ratsa hamada domin kaiwa ga ƙasashen turai. Daga birnin Kwanni ga rahoton da Haruna mamabako Bako ya aiko mana. Hukumomin janguriyar Nijar ne da gudunmuwar kungiyar nan ta Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da bakin haure cewa da OEM Organisation International de la Migration suka shirya wata ganawar faɗakar da matasa a birnin Tawa tare da baje musu kolin ire-iren ayyukan da suke iya runguma a cikin ƙasar ta janguriyar Nijar ɗauko daga ayyukan hannu da na noma na rani ko na damana domin fitar da tunanin zuwa ƙasashen turai abinda ke janyo hasarar rayuka a cikin sahara da teku daraktan fadar ministan da ke kula da sawarwa matasan kasar ayyuka shine ya yi jawabin soma wannan taro Wannan taron na ba da damar bunƙasa ayyuka ga masu manufar girka masana'antu tare da saka musu ra'ayin ƙara ƙaimi a kan girka nasu ayyukan yi. Haka ma a zaburar da matasa domin farfaɗowa da nasu ayyukan yi tare da faɗakar da su game da ayyukan da ake iya yi a cikin wannan ƙasar. Kun ga wannan taron ba ƙaramin muhimmanci gare sa ba ga gwamnatin wannan ƙasar. gwamnan jihar tawa cewa da malam musa Abdulrahman shi ma lokacin da ya nasa jawabi ya nuna muhimmancin wannan ganawar ga matasan kasar wannan ku ganin cewa akwai damar samun ayyukan yin dogaro da kai a cikin kasar ta jamhuriyar nijar ba sai sun fita zuwa kasashen turai ba shi yaya matasan suka ji da wannan taron ita ce tambayar da na yi wa waɗansu daga cikinsu alhamdulillahi bisa ga wannan tsari da an ka ɗauko wannan tsarin ya yi kyau domin gaskiya a kullum idan shugabanni ake so su rika tunani a kan irin wannan abu don shi matashi idan har yana da abun da zai yi yau a gidan shi to ba zai hita ta wata ƙasa nema wani abu ba da yake yanzu abun da ya zama ɗaya rashin ayyuka ne shi ne ya sa mutane su ce hita waje amma yau idan aka ce gwamnati ta samo ta hanyar za su samun matasa aiki to insha Allah ina ganin cewa hitan matasa daga nan Nijar su ce wata ƙasa wata neman neman wani abu ta kasa to abun zai sauki musamman ma a haka ma lalle abun ya yi sauki bisa ga can harkoyin da ake hita sunana mustapha lalle dai kai wanga tsari da gwamnati ta yi bisa kan matasanmu da ke hita wurin beda saura na mutuwa cikin ruwa saura na mutuwa cikin hamada kuma alheri ne ga matasanmu sannan kuma duk abin da an kawara ya zama koyo na aiki sai an yi hakuri su waɗanda suka shiga sai sun yi hakuri waɗanda aka sa ciki sai su yi hakuri shi kuma gwamnati sai ta yi hakuri da ba da goyon baya da tallafi da sauransu sannan al'amarin shi dore su dai hukumomin jamhuriyar Nijar sun ja damar ganin sai wada hali ya yi, amma za su ci gaba da tallafin abokanan hulɗarsu na turai da dakatar da raɗaɗin kwararar bakin haure zuwa arewacin ƙasar haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar Nijar. madalla a gaida haruna mamman bako bari mu baku da wannan waka domin mu ci gaba da shakatawa da ita To madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a salamu alaikum. A shirinmu dai gabata kafin babban zaben shugaban ƙasar Najeriya da aka yi. Shirin ciki da gaskiya ya kama korafin da wasu 'yan uwan juna a kefa jihar Nasarawa suka yi. na cewa an yi amfani da filinsu da suka gina gidaje biyu da wani shahararren gidan mai yayi don aikin sabunta manyan tankunan adana mai na ƙarƙashin ƙasa da suka goce daga mazaunansu. Mutanen biyu Alhaji Haliru Saba Kefi da Alhaji Ramalan sun shaida wannan shiri cewa sun ba da aron filinsu da ke bayan gidan man a Kefi don a gyara tankunan. Inda suka ce daga ƙarshe hakan ya kai ga an rushe ginin nasu an mayar da shi wajen zuba shara. ba tare da biyan su wata diyya ba tun farko dai halirar alhatu sun gina gidan nasu ne da ake takaddama a kai da zammar bayar da shi haya kuma a rika yin amfani da kuɗin hayar wajen biya wa marayu bukatunsu na yau da kullum duk da yake an kwashi lokaci da kuma tuntuɓar hukumomi da masu ruwa da tsaki don ganin an bi musu haƙƙinsu babu wata nasara da mutanen bi suka samu a yau za mu ci gaba da kawo muku bahasin na halirar da Alhatu. wannan abu yana ci gaba da tafiya shi ciyama anguwa da ya shigo ya tausaya mana kwarai da gaske muna mishi addu'an Allah ya saka mishi da alheri domin ba mu sani ba ko shi ne kai mu shugaban malamai na jaha na jihar Nasarawa to Ustaz Muhammad Siraj Alhaji Sabo ciyaman na wato Jubis National Headquarter Jos ko shi ne kai mishi maganan ba mu sani ba mu dai ya kiraye mu yaya me ke tafiya tsakaninku da Erano muka zauna muka warware mishi ya ce to mu yi haƙuri mu bar mishi maganan duk halin da ake ciki zai bi ya ga an sulhunta wannan magana ya bi hanyoyin da ya bi har ya yi maganganu tsakanin shi da AA Rano AA Rano ya nuna bai san wannan magana ba ya yi alkawarin zai zo kefi ya zo ya ga wannan abun da ya faru ya kuma san me za a yi ana cikin tafiya haka abu ya ɗauki dogon lokaci sai aka kai matsayin da shi shugaban malamai ma ya kira shi baya ɗaukan wayan wato ma'ana shi eh, muhammad suraj alasa eh, muhammad surat eh, sabu kifi ya kira su magana ta waya da waya kwarai da gaske shi aa rano kwarai da gaske sun yi magana waya da waya da shi aa rano so da tafiya yayi tafiya ya ga shi nashi kokarin shi kankan shi ya tuke saboda ya kai matsayin da shi bai da wani inda zai sake kuma forwarding magana ya ce to ya kirawo mu ya ce to wannan magana ya fi karfin shi saboda bai da wani abun da zai iya yi a yanzu daga nan muka tashi muka tafi wato nbs nasarawa state wato nasarawa broadcasting abun nan service yau na kefi amma eh na nasarawa state wato nbs a ai akwai nbs akwai a kefi akwai a lafiya eh amma mun tafi na lafiyan ne domin mun tafi headquarter su ne na lafiya saboda akwai wani program da suke yi na kunun kanwa to a nan su ma sun yi bakin gwargwado bukata bibiya ba saboda akwai contact nasu a nan za ku iya tuntuɓansu su daga nan sai gaban shi na dada wato ac kenan assistant commissioner police mutumin nan allah ya saka mishi da alheri saboda ya tausaya mana ya kuma jinjina ma wannan irin bala'i da ya fada kwamishinan sanda na jihar nasarawa mm. saboda ya taimaka mana kuma ya tsaya ya saurare mu wanda har sai da shi ya kira shi general manager na shi alhaji a rano muhammad suleiman ya kira shi suka kuma sa rana muka zo da mu da shi gaba ɗaya muka zauna ofishin shi ya kuma nuna mishi je kira waɗannan contractors da suka ba su aiki suka kosin wannan damage saboda a ga an sulhunta wato wannan magana tun da muka bar wurin har kamar yau da muka zo nan bosa america din nan ina mai tabbatar maka ranka daɗi muhammad suleiman bai saurare mu ba bai kira mu mu zo mu yi zama da waɗannan mutane ba to mu ba mu da ƙarfi kirari da suke na mu tafi kotu ba mu da ƙarfin da za mu yi shara da iranu amma mu mun san allah shine mai ƙarfi mun kawo wannan magana ne nan saboda allah zai sa wasu bayan allah su tausaya mana ba mu labarin yanzu yadda wannan filin na yake tankunan nan na daɗin nan da aka ajiye suna ci gaba da zama a wajen a'a sun kwashe waɗannan tankunan tankunan ba sa ci gaba da zama a wurin sai dai kawai shara ne sukan turowa da shi daga gidan man su zo suna zubawa a wurin sun mai da wurin kamar dumping ground wato wurin zub da shara wacce shara ce take iya fitowa daga gidan mai kuma eh to akwai sharan ɗan kayan ciye-ciye da sauransu wanda ake ci a nan gidan man da masu lemu masu ayaba da wani abubuwa haka da masu rake da waye-waye in aka kalata aka tattara sa zuwa sake zuwa cikin wannan fili kuma kuma ku ci gaba da yin wani aiki a wannan wajen ba yi shiru tukuna eh to kai dai aikin da muka yi kenan muna jiran mu sa kwano suka suka rusa shi gaba daya kuma muna nan muna bin wato hakkin mu tsakanin mu da su eh, Ali Jalilu faɗa mana daga fara wannan aikin naku eh. zuwa matsayin na linta da ya kai eh. za ka yi kesu na ka kashe eh mun kashe kudi a wannan aiki zai kai miliyan biyar mun kashe kudi a wannan aiki zai kai miliyan biyar saboda abin da ya rage ma tutu bedroom guda biyu abin da ya rage musu kawai shine kwano me kuke so ku ga cewa an yi yanzu saboda ku gamsu cewa muku adalci a wannan eh, korafi da kuka yi eh to mu abin da muka zo nan muna neman adalci ne abin da muke nema shine muna son a tsaya bi mana wato wannan hakkin a kira shi a irinu a kira muhammad suleiman da duka waɗannan mutanen da suka yi kokari akan wannan al'amari da abun ya shafa saboda wannan abun ya ɗauki matakai daban-daban domin shi ma na dada ya yi iya kokarin da zai iya yi a tunanin shi maganan ba zai kawo har yanzu ba gama maganan ba shi yasa muka zo muka rugo muka zo nan wurin saboda mu karfin mu ya kare ba mu da wani karfin da mu za mu iya shari'a da wannan mutumin shi ya yi ramu ma ka taɓa ganin sa ni ban taɓa ganin shi ba eh kana jin ya taɓa zuwa wannan gidan ma eh ya taɓa zuwa wannan gidan man saboda lokacin da kwamishinan 'yan sanda na jihar nasarawa ya kira shi akan maganan akan cewa ga korafi da waɗansu suka zo da shi makotan shi a kefe ya taso ya zo wannan gidan man saboda manajan shi ya tabbatar mana da cewa ya taso ya zo wurin ya ga wannan gidan man ya ga wannan kuma barna da aka yi mana su waɗannan lauyoyin naku da kuka yi wata yarjejeniya da su ah, na biyan kuɗi ne ko dubu ɗari uku na haya eh. shin eh, hayan nan abun ya ƙare zuwa yanzu eh hayan ya riga ya ƙare na ma na tankuna ne hayan ya riga ya ƙare sun riga sun kwashe tankunan su a wannan wurin sai dai maganar gini mulin da suka rusa shine muke kai da su yanzu dalatu eh, kai ne babba kai ne ba yayan alhaji haliru gabatar mana cikakken sunanka da kanka a ah, sunana alhatu abdullahi ni ne babba a cikin zuri'a wanda aka tambaye ni na kuma tambayi ƙannena suka bani dama a A eranu aron fili amma faɗa min eh, ina suka samu lambar ka suka yi ma wannan roƙo waye ne kuma ka yi magana da shi a asali wanda ne magana da shi sunan shi ishaq ishaq na goma shi ɗan kyafi ne a wannan lokacin shine manajan AA Rano ni dan kefi ne yadda ya samu namba na a dukkan garinmu daya amma eh, shi yana nan yanzu shi Isaac na goma eh yana nan amma baya aiki da AA Rano musan me yasa ba ba mamaki eh, wannan rashin ba za ka danganta rashin aikinsa da AA Rano ne ya jawo abun har kai haka ba tare da an biya ku hakinku ba a a a a ban sani ba kana magana da shi ka tuntube shi eh, ishaq ka tina cewa da dadewa mun ga abun da muka yi abu kuma ya zo juya ya zama wani abu daban gaskiya ban tuntube shi ba dan da baya wurin a matsayin shi na manaja da next manaja da ya zo mun je mun same shi kuma ya mana alkawari zai kai magana mu har kano wani lokaci kuma har ya dawo ya faɗa mana cewa ya kai magana mu har kano za a zo a yi mana aikinmu ni akwai wani lokacin da suka kira ni ma akan turo kanne na an fara aiki amma mun je ba haka ba akwai wani yanayi da masu hannu da shuni ke kai ba wai ma ina magana wannan magana da ta faru ko ina kawowa laifin wani bane eh, idan kana makwabtaka da mai kuɗi musamman a yankin arewacin najeriya in kai talaka ne ƙarshe zai nemi ko yi gidan sama da ya fi naka kana can ƙasa yana hango cikin gidanka sai ka sayar masa gidanka koma bayan gari eh, idan aka nemi ku sai da wannan filin naku domin a faɗaɗa gidan mai ko kuma a yi wajen ajiye tsoffin tankuna ko ana zuba shara za ku amince a ba za mu amince ba shi ya zo ya same mu a wannan wurin inda muna da wannan tunanin da tun kafin ya fara aiki da mun bashi wannan wurin a mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu kawo muku hirar da muka yi da mai unguwar wannan unguwa da gidan man da kuma gidan marayun suke domin jin abin da zai faɗa kan wannan batu yanzu a madadin Nasiru Adamu Alhikaya nisar fili hashin gumal ke cewa mu kasance lafiya. kamar da yanzu kuma ga sharhin jaridin ƙasar Kamaru. Za mu fara sharhin jaridun namu ne da jaridar Independent an da babban labarinta yake nuni da cewar har yanzu dai rikicin 'yan awarin kasar jamhuriyar Kamaru wankin hula yana neman ya kai gwamnatin kasar har zuwa dare. Jaridar Kalara kuma ta labarta mana cewar shugabannin kananan hukumomi guda biyu Inyong da kuma Ekeli yanzu dai sun gurfana a gaban kotun nan na TCS waɗanda suke hukunta masu da ciki akan kuɗin gwamnatin kasar jamhuriyar Kamaru ana tuhumar su dangane da kwashe kuɗin kananan hukumomin nasu sai kuma jaridar cameroon info an ita kuma ta rawaito mana cewar gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta zuba miliyar 33 na sefar kasar domin yi wa waɗansu manyan hanyoyi na motoci kwaskwarima jaridar mitasiyon kuma ta gulmata mana cewar hamshakin ɗan kasuwan nan na kasar jamhuriyar kamaru musta foso ya ce a 'yan kwanakin nan sau hudu kenan yana tsallaka rijiya ta baya an da ake yi wa rayuwarsa barazana a yayin da yake faɗawa al'umman bangaren su cewar lokaci bai yi ba wanda ɗan wannan bangaren zai ɗauki ragamar mulkin ƙasar ta jamhuriyar kamaru sai kuma jaridan lometayo an da ita ma ta yi sara tana duba bakin gatarinta cewar musta fosobito ya cewa 'yan bangaren su da su yi kokari na bin doka da oda ka su kawo bambanci ko wariya a ƙasar ta jamhuriyar kamaru jaridan lopon kuma ta ce sabon ministan tsare-tsare da gina hanyoyin ƙasar jamhuriyar kamaru bondo ayolo yana neman fallasa tsohon ministan genu jimesi kan gina waɗansu hanyoyi wanda ya tashi daga garin baluwa zuwa garin akan har zuwa kirbi an da ake ganin tsohon ministan ya yi take akan waɗansu makudan kuɗaɗe na gina waɗannan hanyoyin sai kuma jaridan diapozan an da ita ma cewa ta yi kowane ne zai tallafa wa ƙungiyoyin mata na ƙasar jamhuriyar kamaru a yayin da suke ƙoƙari na ganin cewa za su gudanar da bikin ranar su na a takwas ga watan maris 2019 nan domin suna samun kalubale wajen gudanar da harkokinsu na wannan ranar sai kuma jaridar lesuwar Anda ita kuma ta gulmata mana cewar gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru da gwamnatin vietnam sun yi kokari sun rantaba hannu akan waɗansu yarjejeniya kan hanyoyin sadarwa a ƙasar ta kamaru sai kuma jaridan objective anda ita ma cewa ta yi ministan cikin gida na ƙasar ta kamaru a tanganji ya ce yana buƙatan jami'an tsaron ƙasar da su yi kokari na ganin sun gaggauta maido doka da oda da kuma zaman lafiya a ɓangaren 'yan awaren ƙasar jamhuriyar kamaru jaridar economy kuma ta hango mana cewar jiragen sama mallakan gwamnatin ƙasar ta kamaru wanda kamfanin birnin kamerku yake jagoranta yanzu dai jirage hudu ne suke zaman dirhin an da ake ganin taktun suke zaman dirshan an da ake ganin cewa ba su da lafiya kuma an ki a musu wani gyara na ku zo mu gani za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridar the guardians an da ta wallafa mana a farkon shafinta cewar madugun 'yan awaren ƙasar jamhuriyar kamaru sisiko ayub tabi yana ta rubuta wasiƙa kan irin yadda ake kakaba masa ukuba a cikin gidan yarin da yake garkame a birnin yawunde muhammad awal garba muryar amurka da ƙasar kamaru yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayin da kuke bar mana akan na'ura Assalamu alaikum sa'in Hausa na murar Amurka. Sunana magari suka ba zai da garki lokacin gamin jiga ce. Allah yana kira da 'yan uwana matasa na jihar jigawa da na garki lokal ganga gaba daya da mazaɓan mu da matasan mu cikin garin zaida akwatin zaida don allah zaɓen gwamna ya kamata yadda suka yi ɗa'a suka nuna tanci a lokacin gaban ƙasa ba faɗa ba tayin hankali ba zage-zage ina kiran su don allah su sake maimaitawa a zauna lafiya su yi zaɓe lafiya akwatin zaidawa ba na so rigima don allah ni suna na magaji suka ba zaidawa garki lokal ganga a tsayin lafiya assalamu alaikum sashen hausa boa sunana alhaji umar dangara fiftirai da preto ministry of kedi nigeria don allah da girman allah boe ku isa min na ga 'yan nigeria musulmi da kirista mu koma ma allah mai aiki da abin da littafin mu sun karanta da mu manzon allah sallallahu alaihi wasallama ba ya bukatar zalunci ba ya bukatar haramu ba ya bukatar sata annabi isa alaihi salam ba ya bukatar sata ba ya bukatar zalunci sana sun kwace dukiyoyin mutane sun kai kasashen waje don Allah su mai suwa. Salamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Da magana Yusuf Bazuka mai leda gwalalo a jihar Bauchi. To, to yanzu gashi nan mun taho sauran mu zaben gwamnoni da 'yan majalisar. To, ya kamata mu yi hattara. Mu tsaya ba mu duba wanda ya kamata mu zaɓa. Demokuraɗiyyar nan koya muke koya muke amma ya kamata a ce yin saha mun da Assalamu alaikum murya Amurka. ta ga alhaji maliru dan uwa mai allah na garin jega shawara ga muhammadu buhari shi saurari watsa rarara sanar labin da baban cinudu to baban cinudu ya ce amana ta an ka baka tun daga kai har ga kawa don haka ka dubi najeriya tun daga farkon har karshenta har majalisa kada ka komai mana ganganci na cewa kai ba da sa baki don haka ka sa baki majalisar dattijai ka sa baki majalisar wakilai ka sa baki duk inda ya cancanta ka sa baki a tsaye da mutumin arziki najeriya ta ci gaba ta yanzu kuma ga labarai a takaice To a takaicin shugaban Amurka Donald Trump ya ce ciki 'yan jam'iyyar muka jiya talata saboda kaddamar da jerin binciken da suka yi a kansa da kuma gwamnatinsa yana mai bayyana hakan da wani babban lalube da zumar kalato laifi. kimanin shekara guda bayan kaddamar da tsarin cinikayya a afirka cikin walwala afta a takaice batun samun kasashe akalla 22 don fara aiwatar da shirin na tafiyar hawainiya To madalla masu sauraro da kama kawo ƙarshen shirin namu sai kuma cin anjima za ku ji wasu abokan aikinmu da wani shirin idan Allah ya kai mu kafin nan bar mu miƙa sakon ta'aziyya ga iyalai da abokan arzikin Malam Umaru na unguwar Lanam da ke jihar Maryland a nan Amurka wanda Allah ya rasuwa a jiya Talata bayan fama da rashin lafiya na wani tsawon lokaci. Za a yi jana'izar sa anjima da azara a masallacin PJM idan Allah ya kai mu da fatan Allah ya gafarta masa amin. yanzu madadin shi ibrahim kalmasi garba da solomon abu da ya haɗa mana shirin sai kuma injinin mu smith muhammadu dalo ke cewa kuta lafiya daga nan sashen wasu na amurka a birnin washington dc